Masu sauraro barkamu da yau talata 23 ga watan Maris 2021 sashen Hausa Studio Kalangu kuke sauraro ga labarin maraicen yau. Wani babban horo na kwana uku bisa ga kulawar albarkatun sashen tsaro mai alaka da fuskar iyawar sai yawo ya soma a yau da sai a nan yamme wata fusa'a ce da Senes tare da haɗin gwiwar da kap suka shirya. a jiya ne zauren hukuntawa masu manyan laifuka na kotun shari'a ta birnin kwani ya buɗa zaman taronsa lamura da dama za a shari'a kansu cikon bayani a cikin shirin a fuskar rahoton musamman za ku ji dalilan haddashin cutar sanyin kashi a wajen mata masu juna biyu da ke wakana a cibiyar kiwon lafiyar uwa da ɗata zandar dr zalika salifu lankwande za ta fayyace muku al'amarin. Gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarun. Bari mu fara da wanga abun al'ajabi. Farar hula mutum 137 aka kashe da dama suka raunata a hukumce sakamakon harin ranar 21 ga watan Maris kenan da wasu mutane ɗauke da makamai suka kai cikin garuruwa da dama da kuma wasu zanguna. na gundumar tiliya cikin jihar tawa a yammacin ƙasar Nijar kusancin iyaka da Mali. Sanarwar da aka karanta jiya a kafar talabijin ta ƙasa ta bakin kakakin gwamnati dangance da hakan kuma an umurta zaman makoki na kwana uku daga ranar yau a faɗin ƙasa baki ɗaya a faɗar majiyar guda. cibiyar ƙasa ga ƙididdigar dubaru da kuma batun tsaro tare da haɗin gwiwar decap a yau da sayan nan ne a nan yame suka shiryar da wani ba da horo bisa ga kulawa da albarkatu na sashen tsaro mai alaka da tsarin iyawar sidiyawo horon da zai kashe kwana uku zai kwashe kwana uku zuwa ga mambobin tsangoyin sahun gaba ga batun tsaro jagoran decap mai zama a ƙasar niger ya bayyana wato dalilin al'amarin kamar haka Aikin yau ya samo asali daga wani bincike kan matakin ilimi, fahimta da kuma yardar masu ruwa da tsaki kan ka'idodin kungiyar su da yawo game da gudanar da mulki na gari na fannin tsaro. Wannan bincike da DICAP ta gudanar a watan Utu na 2020 a cikin tsarin wanzar da shirin PSP2 da kasar da Denmark ta ɗauki nauyinsa ya la'akari da karancin fahimtar ka'idodin tafiyar da ayyuka da gyaran huska na fannin tsaro na su da yawo daga mafi yawan masu ruwa da tsaki a wannan fanni. Babbar shawarar da aka tsaida ita ce shirya ta tararraki na horo na wayar da kai da kuma da ka'idodin gudanarwa mulki da gyaran fuska a fannin tsaro cikin kasashen yankin liftaku gurma wato burkina faso nijar da mali ya dace a bada karfi kan cewa wannan ɗaya ne daga cikin ayyuka da dama da ƙungiyar da kaf ta tsara domin karfafa ilimi akan ka'idodin kawo gyaran fuska da tafiyar da harkokin tsaro a faɗin ƙasashe da kuma yanki baki ɗaya Harakokin sata da makami da dama shirin ababuwan da za a yi shari'a kansu kenan da zauren shari'ar manyan laifuffuka na kotun birnin kwanni zaya yanke ma hukunci a jiya ne aka buɗa wannan zaman shari'ar a gaban mahukuntan bariki da na gargajiya shugaban kotun abubakar mahmudu ya ƙarawa wakilinmu arzika a suman bayani inda ya ce. wannan zama shari'a ne za a yi waɗanda suka yi manya-manyan lahi kamar kashe mutum fyaɗe haka masu dai lahi-lahi manya-manya su ne za a musu shari'a cikin satin nan guda dose wanda a gare mu sha biyar ne a cikin kwana bakwai za mu yi rana na fari muna da dosi. biyu har zuwa na ƙarshe ya kai wa shekara kusan shida dai za a ce juye 2015 za a kai shi yanzu in ka lissafa ya kai shekara biyar kusan shida ne ba a yi ba yanzu za mu fara sabuwar dokaci ce aka ɗauka wanda aka ce duka wata ya kamata a yi wannan shari'a in akwai hali Studio Kalangu tafiyar yanayin niger bari mu isa yankin Tilaberi. Gundumar Abala da ke cikin jihar Tilaberi kusan iyaka da kasar Mali na ɗaya daga cikin gundumomi masu nagartaccen arziki da suke fuskantar rashin kwanciyar hankali. Duk da wannan halin al'amuran kasuwanci tsakanin 'yan niger na Mali a kasuwar abala na gudana cikin tsanaki kamar yadda shugaban gundumar asaman alasan ya shaida ma studio kalangu bakin iyaka muke da kasar mali kasuwanci na da fa'ida sosai tsakanin 'yan kasar mali da mu an kuka zo nan ranar laraba za ku ga ɗumbin 'yan kasar mali da suka zo daga a daren buka a zaragan da tamale don cin kasuwa ran laraba da ranar alhamis al'ummomin mu suna zuwa zuwa can wajen suma daga ranar Juma'a har zuwa ranar Lahadi. A nan duk wani kasuwanci kala-kala za ka gani sai da dabbobi kai kowane irin kasuwanci ana yin sa a cikin garin Abala. Kuma mutane na cin amfanu alhamdulillah. Kun ga ga hanyar ya mai balle yara hilinge Abala sanam da ke wucewa har zuwa tawa na tabbatar muku babban numfashin amfano ne ga al'ummar wannan karkarar yana ba su damar bunƙasa kasuwanci ƙasashe da yankuna makwabta don samun bunƙasar da wannan kasuwanci muhimmin abun shine a tabbatar da kwanciyar hankali daga tilaberi bari mu yi ta taki zuwa yankin jarmakwai A doso lahadin da ta shuɗe aka gudanar da koyarwa da ba da horo ga matasa da mata 'yan kwangila ta fuskar tsarin ajiye takarda takara a tsarin Fondation Tomi Elumelu. Abubakar Umaru tsohon wanda ya ci galaba a shekara ta 2019 ya ƙara fayyace tsarin na wannan ƙungiyar ga bayanin da ya ma wakilinmu na Hadiza Hassan. an tanke a matsayi na tsohon wanda ya lashe mun ɗauki niyyar taimakawa matasa masu kamfanoni na Nijar su ma samu damar aji takara game da wannan shiri na kungiyar Fondation Teni e Limelu a shekara ta 2019 mu kusan 24 ne kuma burin mu a wannan shekara ta 2021 gaskiya shine na ya wannan adadi mu kai shi zuwa 48 domin a gaskiya wani shiri ne na dukkan Afirka hakika muna son Nijar ta kasance tare da cikakken wakilta idan aka zaɓe ku za ku samu wani horo ta yanar gizo ta ta makonni goma sha biyu kuma za a tusa muku dukkan ilimin kula da kamfani bayan waɗannan zango biyu na horo za a tafiyar da wani sa Studio Kalangu tafiyar yanayin niger bari mu isa jihar Katsinar maradi. A kan rangadin da ya kai a jihar Maradi ministan sadarwa na ƙasar Nijar ya ziyarci gidan rediyon karkara tarmamuwa na tasawa da ke hulɗa da studio Kalangu. A ƙarshen wannan ziyara minista ya yaba hulɗar da ke tsakanin rediyon tarmamuwa da studio Kalangu. Ga bayanin da minista Abubakar Isufu yawa wakilinmu Said Sanke. Radio na karkara da ke cin gashin kansa na gudanarwa abin shinshinawa ne bayan hulɗa da studio kalangu ayyukan da suke yi suna samun ɗaukar nauyin biyan albashi ma'aikatansu da biyan wuta da ruwa gaskiya abin shinshina ne idan a cikin karkara ana samun wannan zai zama abin misali ga dukkan radiyoyi na karkara domin samun cin gashin kansu muna dafa musu amma abin da ya shafi gudanarwa ya kamata su ɗauki nauyi Mais les charges d'exploitation, quand même, les prendre Daga maraɗi bari mu isa yankin da magaram zandar. Ɗaliban makarantar sagandarin daura ta magarya jihar zandar sun kai rangadi a mayayi jihar maradi a makon da ya shuɗe domin saduwa da takwarorinsu na makarantar cs umaru hadari manufar ita ce karfafa abuta tsakanin gobirawan mayayi da daurawan magarya shugaban makarantar cs umaru hadari ta mayayi muhammad sanusi bako ya ƙara bayani a kai mun zo teren wurin balo tsakanin ɗalibai namu na nan mai da abokansu da suka zo daga magarya yanzu an ƙare balon kenan 'yan balon mu na nan mai sun ci eh, abokansu a can da biyu da banza man sai in ce dai mun ci balo haka nan ne ka ka'idodin wasa ne kullum akwai wanda za a ci kuma akwai wanda ba za a ci ba su ma wa'ancin da ba su ci ba ba dan ba su yi balo ba ne kenan odila da wannan abubuwan kuma wannan ƙara dankon zumuncin da za shi tsakanin ɗalibai na Nijar duka sai in ce kuma waga galaba da aka ci ta ɗalibai ce duka na Nijar. Inna lillahi wa inna lillahi raju'un Abdulkadar Dogo wani mai tafiyar kafa don zaman lafiya ya rasu cikin daren 21 ga watan Maris a garin Yayya. biyo bayan rashin lafiya da ta kama shi ranar 18 ga watan maris ne ya baro birnin tawa zuwa yame inda zai halarci sabgar naɗa sabon shugaban ƙasa ibrahim miko babban sakatarin jihar tawa ɗauke da cikon bayani kusan fiye da wata guda margayi abdulkadir ya tarra mu biro ya kwatanta muna ga niyyar shi son yake in allah ya kai rai an kai dozium tour tun ba a ba da sakamako ba shi yi tahiya ta kafa daga garin tawa hal zuwa ya don a yi naɗin sabon shugaban ƙasar nijar tare da shi shekaran jiya ashirin biyu babu ga wannan watan nan bakin gubernura an kai mishi arut kuma likitoci arari sun ka zo sun kai binciken shi sun ka ga duka abubuwan da ya kamata mai doguwar tahiya shi zan ya rika ga hannun shi shina da su lahiya ta lau ya kama hayya ya kai yaya nan ajali ya iske shi abdulkadir margayi ya ɗauki wannan niyya ne saboda son kasashi kishin ƙasashi sai mu ce allah ya sa kwanciya hutawa allah ya karɓe shi cikin aljannar firdaus ina kwana yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis ha ba nafisa aikin san ko da yaushe kofin sashi na buɗe suke na sani duk da wannan ni ƙaunar ce mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba ha ba tsaya yaya ina ganin ku ba kuwa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadin ku. ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To madalla yanzu kuma ga rahoton na musamman. Cutar sanyin ƙashi ita ce dalilan farko na mace-macen mata a lokacin durkushi a cibiyar kiwon lafiyar uwa da ɗa ta zandar wakilinmu mustapha mamman sani ya firanta da dr zalika salifu lankwande jami'a a cibiyar ga zubin firar tasu. Cutar rashin jini yana faruwa ne idan sinadiran da ke gina jiki da ke bi ta jini suna ƙasa ga gram goma sha ɗaya. Jini yana ɗauke da abubuwa waɗanda ake cewa da jajayen kwayoyin jini. A cikin su ne kuma akwai sinadaran da ke gina jiki wanda ke bada iskar oxygen da ke hucewa daga huhu zuwa ga gaɓoɓi daban-daban don ba su ruwa. In sinadaran da ke gina jinin sun rage, za mu fuskanci matsalar rashin ingantaccen iskar numfashi na oxygen. Menene alamun karancin jini? Maras lafiyar zata za ta fara nuna alamun gajiya, karancin lumfashi, haujijiya ko bugun zuciya. Za ku ga kuma launin fatar ta zai canza. Waɗannan sakamakon za su bayyana kuma a tattare da jinjirin da ke cikin cikinta, wanda zai iya sa ta aifu lokaci bai yi ba, ko da sabon ciki ne. Menene dalilan da ke haddasa karancin jini? Rashin abinci mai gina jiki ne, kuma shine mafi mahimmancin dalili, saboda majinyatanmu suna zuwa cibiyar kula da uwa da yaro a cikin matsanancin rashin jini. Ma'ana, ko ta kaka muka idan ceto rayuwarsu bala'in ya gama afkuwa don shi ne ya kamata a mayar da hankali kan dalilin abinci akwai kuma cututtuka na kullum kamar cutar sanyin kashi da ke da yawa a nahiyar mu wannan na faruwa ne da dama a cikin auratayya na jini biyu da basu dace ba wani bi matar bata ma san tana dauke da cutar ba sanda za ta fara nuna alamun rashin jini ne in aka auna ta za a lura da tana dauke da cutar akwai kuma cutar zazzabin cizon sabaro kun san muna cikin yanki da zazzabin yana da yawa aka ce cizon sabaro an san da jajayen kwayoyin jinin sun kamu ma'ana in kwayoyin jinin sun rage kenan sinadaran gina jinin jikin su ma za su rage akwai kuma cututtuka masu kama hanji kamar tsutsa mai kama hanji dukkan waɗannan cututtukan hanjin za su iya yin sanadiyyar rashin jini da zai iya biyo baya da kananan zubar jini akwai kuma dukkan wani abun da ke iya haifar da zubar jini wanda zai iya faruwa kafin ko lokacin ɗaukar ciki musamman haɓo ko ko zubar jini ta hanyar dasashi ko zubar jini ta hanyar bayan gari ta yaya za a kiyaye wannan karancin jini ya kamata a mayar da hankali bisa kan cin ingantaccen abinci kafin ko lokacin ciki kuma mu mayar da hankali bisa kan halayenmu da tsaftar rayuwa To madalla masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a madadin dukkan waɗanda suka dafa musamman wato Amina Hassan da ta ta muku saiti kuka ji mu yanda ya kamata ni na ku dan badan da Arlit malamin mun ke muku sallama a futa lafiya.